بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ما كان السلام عليكم ورحمه الله yau kamar kowace litinin za mu ci gaba da karatu wannan littafi mai tana albarka umdatul ahkam a inda za mu tashi a babi na shida inda malam ce babur rahani wa ghairi babu rahani babun da zai yi bayani a kan jingina wa gairi da sauran hukunce-hukuncen da za su biyo bayan jingina kasancewar muna cikin kitabul biyo wanda yake kuma shine mubadalatu malin bi mal masanyan ciniki da ciniki abubuwa za su biyowa na bashi da sauransu isa malam ya kawo babu arrahan jingina wanda yake jingina shine karban bashi mutum ya bayar da wani abu nashi domin tabbatar da cewar zai dawo da wannan bashin ma'ana ka ban bashin naira kaza ga wayata ka rike ma'ana na ba da wayata jingina kenan har lokacin da zan dawo maka da wannan in na dawo maka da wannan kudin sai ka in karbi wannan wayatawa ko gona ko gida ko mashin ko mota da sauransu kaga ka jinginar da wannan abun kaga anan ba ka sayar da shi bane eh saboda haka tunda ka jinginar da shi tasarrufinka da wannan abun kuma zai dakata ba zai ka ce ka ba da jinginan mashin amma kuma gobe za ka je karba ka je in ka gama harka da shi ka dawo ai bai zama jingina ba kuma kenan kuma ana yin wannan ne domin a tabbatar da cewar za a dawo da wannan abin da aka karba bashi din to menene hukuncin jingina da ake ana jinginar fili mutum ya jingina da filinsa ko ya jingina da gidan shi ko ya jingina da motar shi ko da mashin ɗin shi ko da wata kadara shi da ya jinginar ma'ana ya ba da ita an bashi bashi da zumma cewar idan ya biya wannan bashin wannan abin da yake mallakar tashi zai sake dawowa wurin shi ɗari bisa ɗari ta da in bai dawo in bai kai wannan abin ba wannan abin da ya karɓa bashi ba to kuma ba za a bashi wannan abin nashi da ya bayar a matsayin jingina ba malamai suka ce hukuncin jingina hukunci ne da ya tabbata da nassan alkur'ani mai girma da Allah ta ya ce wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda to wa in kuntum ala safarin idan kun kasance a halin tafiya wa lam tajidu katiban ba ku samu wanda zai rubuta muku bashi ba farihanun maqbuda to sai a bayar da jingina a matsayin karba ka bayar da ita an karba kenan jingina za ta tabbata a matsayin jingina ne na an ka bada jinginan mashin din ya zama na an karba wanda yake wannan shine mafi zama tabbas ba ban rancen dubu goma a matsayin mashin dina da yake gida bai baka ki ba bai baka takardu ba kaga jingina ba ta gama zama jingina ba kunna har sai ka karba ma'ana ka karbi mashin din wannan shine farihanu maqbuda to maganar da ake yi ubangiji Allah madaukin sarki ya ce wa in kuntum ala safari idan kun kasance a halin tafiya kenan ba a yin jingina sai a halin tafiya ko ana yi idan yau ta kama mutum a halin zaman gida wasu malamai suka ce a ba yadda za a yi jingina sai a halin tafiya domin Allah ta'ala ya ce wa in kuntum ala safarin in kun kasance a halin tafiya amma jumhur din malamai suka ce ana yin jingina a halin tafiya ana yin jingina kuma a lokacin da ake zaune a gida saboda mai ake yi a halin tafiya saboda faɗin Allah ta'ala wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban saboda mai ake yi a gida saboda hadisin da zamu kawo a wannan babi sai zama na hada dalilan guda biyu wannan ya isar da wannan wannan ya isar da wannan an Aisha ta radiyallahu anha an karɓi wani hadisin daga sayyida Aisha Allah ta'ala ya kara mata yadda أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما lalle ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya sayi abinci a hannun wani ba Yahudi da ya sayi abincin ma'ana kenan yanzu ba Yahudan ya bashi me abinci shi kuma zai ba ba Yahudan eh kudi ina fata mun gane wannan zai bashi kudin abin da ya siya wannan kenan ya nuna ya halatta a yi sai da saiwa da wanda ba musulmi ba domin ishara min yahudiyin ta'aman ya sai abinci a wurin bai yahudi wara hana hudir an min hadid sai ya ba da jinginar abin da nashi dir'o nashi in ce dir'o shi ne silkensa da yake sawa in zai je yaƙi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ɗauki silkensa da yake sawa wanda yake wannan silken da izinin Allah madaukakin sarki yana hana isar makami zuwa ga dukkan wanda ya sanya shi kun gano wannan da ke ko kamar rigar da jami'an tsaro suke sawa wanda yake hana isar bullet jiki ko rigar da 'yan kwana-kwana suke sawa ta yadda za su shiga wuta in an za su shiga wuta domin su kashe gobara haka wasu wuraren da aka ci gaba za ka ga akwai riguna da suke sawa in yi tirtsara guri-guri kawai sai afka cikin wutar to ya ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya bayar da jinginan silkensa kafin ya kawo mai kenan kudin abinci sallallahu alaihi wa alihi sallam a ga lalle wannan zai karantar da mu wato yadda ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare ya dauki duniyar da ya dauki duniyar gidan kashe ahuci da ya ɗauki duniyar gidan shakatawa ce da bai kai ga haka ba saboda babu ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ɗauki tufafinsa silkensa mai tsada kenan dan ba tufafi riga da wando da aka fi sabawa ba ko kwarjalli a'a tufafin da yake sawa an zai je yaki shi ya ɗauka ya bayar a ajiye har ya kawo kuɗin abinci ɗin sannan ya kan kayan sallallahu alaihi wa alihi wasallam to haka wannan babi din yana karantar da mu jingina kai tsaye wanda yake shine sanadiyar kawo wannan hadisi din halancin jingina a zaman gida domin wannan lokaci din ba a lokaci ne na tafiya ba ɗaya na biyu kuma yana nuna mana halaccin yin mu'amala tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba domin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi da wanda ba musulmi ba amma wannan ba shi ke nuna cewar a ba su sallama ba cewar an yarda da su ɗari ba a wata mu'amala ce ta haɗa ku da su za ku tafiya a moto sai motar shi ko za ka sai kaya a wuri shi da sauransu wannan wata mu'amala ce da ba ta nuna cewar ka nuna mishi wala'a ko kuma ka nuna mishi abin wannan kenan to tambayar ma'ana ita ce me yasa ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bai yi wurin musulmi ba da a lokacin akwai sai na abubakar sai na uthman sai na aliyu da sauransu eh malamai suka ba da amsa kamar haka suka ce ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi bai je wurin musulmi ba dan in ya je ba za su karba ba ko kai kana ganin kana da abinci za ka kawo manzalar sallam ya kawo ba abinci ya kawo ma kayan shi ya ce jingina ka karɓi kayan manzan Allah ka ajiye ya ce sai ya da sallallahu alaihi wasallam eh to kasancewar kada ya zama na akwai takura a gare su sai ma ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kauce kuma wannan kyakkyawar ɗabi'a ce idan mutum ka san baya karɓa kuɗinka in ka je saya baya karɓa kuɗinka to kuma kar mai da wurin kuma shikenan shine wurin ka ina fata mun fahimci wannan da kyau kaga karantawa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan da kenan su kuma suka ce a'a bai je wurin musulmi ba don ya nuna mana halaccin yin mu'amala da wanda ba musulmi ba irin wannan kaga ko ina da ina dai akwai karantarwa kuma gaba ɗaya yana nuna mana kenan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi duniyar bai ɗauke ta da wani matsayi ba bai ɗauke ta gidan a tara ba tambaya anan ita ce idan mutum ya bayar da jingina na kayan shi ne za a ko dalili dama malam yana cewa mai akhdari kenan wala ilaha an yaf'ala fi'lan hatta ya'lam hukum Allah fi mutum ba zai je yi jingina ba sai ya san hukunci yana so ya bayar da jingina waye shi jingina riga shi jingina wani abu nashi mai amfani yanzu kaga ya san hukunci hukuncin ya halatta don ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi aya kuma ta tabbatar sannan kuma za a bayar da jingina jingina tana tabbatuwa ne sosai da sosai a lokacin da aka karbi abin da aka bayar jingina domin Allah ta'ala ya ce farihanun maqbuda jingina wacce za a karba wannan kenan abu na gaba kuma yanzu abin da aka ɗauka aka bayar da jingina shi ko gona ko mashin ko gida ko keke shi wanda ya bayar da jinginar ba zai amfani da shi ba domin yanzu baya hannunsa ya bayar da shi ne har zuwa lokacin da zai biya bashi sai ya karba eh to tambaya a nan shi wanda aka ba jinginan zai amfani da ita eh <laughs> ai ba la magana ya a gani shi ina ba mun gane jumla sosai ka ba da jinginar mashin ka ba da jinginar gona ka ba da jinginar gida yanzu takaddun gida da kullen gida duk suna hannu wanda ka bai ma jingina kenan yanzu ba za ka yi amfani da gidan ba ba za ka sa 'yan haya ciki ba eh gonar ka ba da ita jingina ba za ka noma ba kenan yanzu gashi ana farkon damuna to shi da ka ba zai noma eh al'asuru ba zai noma ba don ba tashi bace ba mallaka shi bace in mashin ne ba mallaka shi bane dan ba sai mai da aka yi ba in atamfa aka ba ta jingina turmin atamfa jingina ba za ta ɗinka ta dinga sawa ba idan riguna aka ba ta jingina ba za ta ɗinka ko ba za ta dinga sawa ba to kenan dama shi abin da aka bayar jingina an bayar da shi ne domin tabbatar da wancan bashin da aka bayar shi wanda ka ba kuɗi ya kawo maka mashin ɗin shi jingina ya yi ka karɓi wannan ne don ne da tabbatar da tsaro kada wata rana ka haka ka gaba gashi a unguwa ba kun fahimci wannan da kyau ko ya karɓi mashin ɗin shi daman masha Allah mashin ne zai dubu hamsin ya ce don Allah ka ban dubu goma na ga ga mashin ɗina a matsayin jingina ka gane wannan da ke kotu dama amfanin karɓar mashin domin tabbatar da tsaron wancan kuɗi naka za su dawo salin alin ba wai don ka kama mashin da hawa ba ba kuma don shi ya zai kama mashin da hawa ba wannan ita ce asalin ka'ida. na cewar shi wanda aka bai ma jingina ba zai amfani da shi ba shi kuma wanda ya bayar da jingina shi ma ba zai amfani da abin da ya bayar da jingina ba idan za a yi amfani da shi kuma to sai kuma an zo hukunci na gaba amma kawai don mutum ya baka jingina gonan shi bai baka halacci kuma kawai damana na faduwa ya zama eh, wannan gona za ka fara masara shuka ba don baka siya ba kuma ba baka yi ba hmm? shi nan sai ta shekara saura ko kuma ya ce maka yana son sai a ci gaba da magana shi da kabajin gina ya ce yana son bana zai noma ta to shin za a karɓi kuɗi ne ko kuma za a yi ko kuma zai ba da ladan noma ne da sauran da yadda bayanai za su biyu amma dai abin da muke faɗa cewar kawai ba da jingina da aka yi bai ba shi halaccin ya kama mashin da hawa ba bai ba shi halaccin ya buɗe gida yi mai fentin ya tare a cikin gida ba don an ba shi gida a matsayin jingina na'am

sai ke gaskiya akan abin muka abin da muka karanta yanzu gaskiya ya sha bamban da abin da ake a karkara abin da aka karanta ya sha bamban da abin da ake yi a karkara domin ya ake yi mutum yakan karbi ya yakan ba da rigar shi jingina wanda aka ba jingina sai ya dinga sawa ya dinga sa rigar hata kode hata yayyage ya rage kawai iya wuyan rigar za a ɗauka zai cire ya ajiye wai yana jira in ka kawo mai kuɗin shi ya baka wadan ya dawo maka da kayan shi man gane wannan ko yawwa dan yanzu a kan mai kasa riga ka ce a'a kai ka san mata ka bace jingina ce ya bayar to jingina tana da hukunce hukuncenta kyauta tana da hukunce hukuncenta sadaka akwai hukunce hukuncen su komai yana da hukunce hukuncen shi ka saye da sayarwa yana da hukunce hukuncen shi in mutum ya sayan maka da riga ka saya shikenan a ai kuma an ce daman ko dai zama na kadan ko ya zama dainin an ya ce ya sayan maka ka ce ka saya ciniki ya kullu ba wai sai ya ba da kuɗi ne ciniki ya kullu ba kawai dai idan ana majalis akwai khiyarul majalis in ba a majalis kuma shikenan babu khiyar in ba wani abu kuma daga cikin khiyara din da muka ambata ba alaikum salam wai mai kenan eh

sannan kuma shi na biyu shi ita ce gida a duk lokacin da ake cewa mutum ya kamata ya bi dukiyar ne kamar misali lokacin da ba da wannan um, wannan da komi ta ya akwai lokaci da ya kamata a ce mutum ya kasa dawo da shi a lokacin da ya kamata ya biyo tambayar da yake yi ita ce maganar na banki da suke yi da banki in zai baka rance sai ka wata kadara ya da takaddinta da komai in gida ne an je an duba in gona ce an je an duba duk wani dai abu da ka mallaka mai kwari sai an je an duba kun gane wannan da ke ko idan aka je aka duba sannan sai ga bashin nawa zai baka sannan kuma zuwa kwana nawa za ka dawo da shi ta da idan waɗannan kwanakin suka cika ba ka dawo da shi ba yana da damar ya sayar da duk abin da ka bashi sannan in aka sayar kuma kuɗi ba su cika ba dole ka dawo da shi a nan abin da mutum zai faɗa shi ne abu na farko dai irin wannan tsari na banki dole yana buƙatar a kallaci abin a ga takaddun a ga sharuɗan da suke sawa don wannan ba shi kaɗai ba ne sharaɗin kusan madumun dunkulan abin da suke yi kenan to kafin ka yi magana a kan shi sai an kawo shi tukunna an ga mahangar shari'ar musulunci ce-ce ina ne aka yi daidai ina ne ba a daidai ba kun gano wannan da kyau ko benayi kuma kada mu manta cewar daman banki in zai baka sai da ruwa daman ba a magana a kan ribo wannan daman haramun ci yawwa ko da abun nan ne yanzu muna magana akan wannan yayi kama zai yi daidai da wani bangaren ba zai daidai da wani bangaren ba saboda haka inda zai yiwu a sai a samu forms din da suke bayarwa ko da photocopy ne sai a duba a mai karatu a ilmance dan yanzu waɗannan abubuwan da muka da aka faɗa wani bangare ne na abin da suke bayarwa din da yake na magana ta biyu na ƙayyade lokaci shin akwai wani lokaci ne da shari'a ta ƙayyade eh na farko dai shari'a za ta ƙayyade ne akan lokacin da kuka yarjejeniya kun gane ku lokacin da kuka yarjejeniya shine ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidayni ila ajalin musamman faktubu to amma duk da haka idan lokacin biya yayi sai ya zama wanda ake bi bashi bashi da abin da zai biya to wannan fayan kanu bu usratin fa nazaratin ila maisara to ba zai zama cewa in dai lokaci yayi ba kawai za a kada gidan shi a sayar ba zai zama haka ba yana buƙatar a ce sai an bi ka'idoji sosai da sosai ko ba za a ce kuma shi kenan saka kawai mutum ya ba da ya ba da jingina ba shi kenan tunda ya gare ba noma ta ake yi ba kuma shi yana da gonakin da zai noma ba zai dawo da wannan ba kawai ya bugon a ba zai zama kuma akai haka ba shi sa ya biyo wannan da wannan maganar da wannan hadisin da za mu karanta nan gaba wana ابي هريره رضي الله عنه ان رسول sallallahu alaihi wa عليه واله وسلم قال مطل الغني ظلم fa utubi a ahadukum ala mali'in falyatba wa ana bi hurairata radiyallahu an an karbo wannan daga sayyidina abu Allah ta'ala ya kara mashi yadda yace أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال lalle ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce matsalul ghaniyyi kin biyan bashin mawadaci kin biyan bashin mawadaci mutum ne yake da wadata ya fi ƙarfin bashin a manya ƙi biya na fata mun gane fasarar matsalul ghaniyyi kin biyan bashin mawadaci mutum ne ya kana bin shi kuɗi naira dubu yana da kuɗi yana tsantsar kuɗi kawai ya ƙi biya ya ce ka je ka dawo ka zo da asuba ka zo da yamma ka zo da dare ka ga yanzu ka zo da safe mun fita kasuwa ba ka zo daidai karfe goma ya ka zo daidai karfe goma ya ce kaza ya ce kaza yin wannan zulmun zalunci ne mawadaci yana da abin da zai biya bashin da ake bin shi ya ƙi biya wannan abin zalunci ne sabili da haka ka'idar musulunci ita ce duk mutumin da kake yake bin ka bashi kake da damar ka sauke bashin sa kawai to balle ma ko mutum ya fi karfin abun wataƙila noma aka yi mishi da suka yi mishi noma ko dai kuɗin wuni aka yi ko kuɗin kunya aka yi ko jinga aka yi gaba ɗaya su nome mai gona kaza zai ba su kaza duk an yi wannan sun kammala sai ya ƙi biya su dawo gobe su dawo da yamma su dawo kaza duk waɗannan al'amuran zalunci ne ko kana sai da abinka bai taka kare ya karya ba sai wani alhaji kawai ya zo ya siya ya ce ban na kaza sai yadda yi kawai da zai yi bude baki da zai yi baki da azumi ko kuma zai karin kumallo da saba kawai ya kusa sai abin da ke cikin shagon ka aika a kawo kuɗi ce to sai ya dawo waye waye duk da wani nau'i da na ƙin biyan bashi na mawadaci yana da abin da zai biya ya ƙi biya wannan abin zalunci ne kuma an ce mawadaci shine ta kowane bangare mawadaci ne watakila dan kasuwa ne yana da abin da zai yi mawadaci ne watakila ma'aikacin gwamnati ne an biya shi albashi daman ya ce sai karshen wata kuma an biya shi komai ya fita tsantsa ya ƙi biya kuɗin ba wai wani abu ne kawai ƙin biya ne waɗannan al'amuran zalunci ne saboda haka waɗannan nau'i ne na zalunci Allah ta'ala ya sauwake kuma zalunci duhu ne rana tashi alkiyama fa'iza utbi'a ahadukum ala mali'in idan aka ce ɗayanku ya je ya karɓi kuɗinsa a wurin wani faliyati ba ya je ya bi kuɗin fa'iza utbi'a ahadukum idan aka biyar da ɗayanku ala mali'in zuwa ga wani mawadacin wani mai shi kana bin mutum kuɗi sai ce ka je wurin wani ka karɓa ina jin fasara ta fito yanzu kana bin shi kuɗi shi da kake bi maimakon ya sa hannu a aljihu ya ɗauko ya baka sai ce ka je wurin wana ka karɓa falet ba ya je ya karɓa da sharɗi ko sharɗi eh malamai suka ce da sharɗi shar'i na farko dai shi wancan ɗin da aka ce ka je ka karba a wurinsa ya zama na yana da shi eh nan kada ka je kuma ya ce shi ma ba shi da shi tunda shi dai wanda alhaji ne an yi an yi da shi ya ki biyan kuɗi ce kai ka je wurin wani ka karba eh to ya zamana na farko dai ya zamana cewar wancan din ba talaka bane shi ma yana da abin da da zai biya na biyu kuma suka ce to a wani lokaci a matsayin wakilci ya tura ka ne wajen shi daman yana da kuɗi daman yaron shi ne ko akanta shi ne ko pa shi ne ko kuwa daman shi ma yana bin shi shi ina fata mun gane bambancin kaga idan pa din shi ne ko akanta din shi ne ko sakataren shi ne daman shi ne asusunsa eh yan daman cikin na alhajin kenan cikin na wannan din za a bayar to in kuma daman ne yake bin shi bashi daman naira dubu zai baka sai ce ka je wurin wani ai ina bin shi naira dubu ka je ka karba bashi eh to anan malamai suka ce sai da idan duk bangarorin sun yadda shi wanda aka ce ka je wurin shi ka karba ya ce ya yadda eh dan ka daga zai ce ina rana da kai kai ka ba kai kake bi na bashi eh yawa kaga wanda yake kuma ba za a samu a wurin inda fi yan shi ne ko yara aikin shi ne a shago ko wani ko wani ko wani ba na faliyat ba yana da zaɓi ko kuma wajibi ne don umarni ne domin fili ne mudari'i lamul amr ya shige shi kuma kun ga fili mudari'i idan lamul amr ya shige shi yana zama da shi fi'il al-amr yazhabu sai ka ce litaz liyazhab ko kuma tazhabu sai ka ce litazhab ma'ana litazhab ma'ana shi izhab kun gane ko kuma uh, mun sha maimaitawa idan fa'un ta biyo shi ana mai school falyatba yabu wannan abun wannan hukunci shi ake kira alhawala a larabcin kasuwanci larabci na kasuwanci shi za ga ana rubuta alhawala maimakon yanzu ka zo wurin shi ka karba sai ya ce ka je wurin wani ka je ka karba shin wannan ya hukuncinsa mutum ne kake ban shi bashi sai ya ce ka je wurin wani ka karba mai hukuncin wannan hukuncinsa shine idan wanda ya ce ka je wurin shi ka karba dan aikinsa ne yada shi ne a shago ko pn shi ne a ofis ko sakataren shi ne ko wani nashi ne to ga nan babin wikala kenan ya wukilta wancan ya baka kudinsa kudinka ɗaya kenan idan ya zama na da ya ce maka kaje je wurin wana ka karba shi ɗin yana bin shi bashi ne yanzu kaga zama dainun bidain bashi da bashi to kaga anan ana buƙatar yardar wancan mutumin dan gargaje ya dauko maka guduma ita ya baka bashi me alaka ka da shi to amma idan ya ce ya yadda zai baka kai kuma ka yadda zaka je wurin shi ka karba sannan kuma ya zama na shi ma mawadaci ne ba talaka ba ne idan kada ka je kuma ya ce zai ɗiba maka rana sai bayan babbar sallah <laughs> ga yanzu ana cikin jimada saniya ne ko? nam eh eh nam ya ce ya ce shin in je wurin shin karɓa yaya daman ka ba shi ajiya ne ko kuwa misali ko ka ba shi yawa eh mana kun gane jumlar da ke ko daman ka ba shi ne ce a'a ni ma ina bin shi bashi shi yasa na ce gaje ce a'a wurinka nake so wurinka dan ai ka san wancan din da kai da shi duk da ohu talibul matsalubu ne saboda haka sai ka ce mai a kai wurin ka nake so ka karba wurin ka zan karba dan kai na ba kayana sani to kun ga yanzu mun yi a farko mun yi magana akan arrahan jingina dan mun ya ce babu rahani wa ghairihi kun gane ko to yanzu mun shiga wa ghairihi mun samu mai alhawala na ɗaya kenan yanzu na biyu kuma za mu shiga al-iflas mutum ne ba shi ime katutu har ya kai waɗanda suke bin shi bashi sun zo sun dira a shagonsa kawai kowa ya ce zai ɗauki abin da yake gani na daidai da kuɗinsa kun shiru suna bin shi bashi bashi ya mai katutu an yi rasa yadda za a yi an rasa yadda za a yi duk babu wani abin nan in ya karɓo na can da in ya sayar sai ya fitar da wancan haka ake ta ake ta al'amura haka har dai ya na wane da wane duk sun yanke hukuncin cewa za su leƙa da zarar sun ga ya buɗe shago kawai kowa zai je ɗauki abin da yake daidai kuɗinsa man gane wannan to ana zuwa sai ka je ka samu kayanka da ya sayo a wurinka daidai wa daida bai taba shi ba bai komai da shi ba to yanzu ya za ka yi shi ne malai ce wa anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره وعنه an garba hadisin fa daga gare shi shi abu huraira ta kenan Allah ta'ala ya kara mushi da qala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce au ko kuma ba wannan lafazin abu huraira yi amfani da shi ba ba cewa yi kala rasulullahi ba cewa yi sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ka jibin kokofi na malaman hadisi shi wanda lafazi abu huraira ya faɗa qala rasulullahi ce ko kuma sami'tu nabiya sallallahu alaihi wasallam sai da aka bi wannan sosai da sosai amana kenan ta ilimi dan a faɗi abin da ya faɗa isa suke kiran wannan shakkun minar rawi shi wanda in ruwaito yana shakkun cewar shin abu huraira ce yi kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ko kuma cewa isa mi'tun nabiya sallallahu alaihi wasallama man adraka malahu bi ainihi duk wanda ya riski dukiyarsa bi ainihi tsantsatta gundarin dukiyarsa inda rajulin a wurin wani mutum au insani kun ga rajulin da insan nan ma aka shakku shin cewa yi rajulin ko kuma cewa yi insan kad aflasa shi wannan mutumin an riga an yi wasoshen kayansa kowa ya zo ya ɗiba abin da yake ganin zai biya ko zai rage zafin bashinsa to yanzu ba wannan rage zafin bashin muke magana a kai ba domin shi ma yana da hukuncin shi mai zaman kansa kana bin mutum dubu biyar da aka zo wani ya ɗauki kaza wani ya ɗauki kaza wani ya ɗauki kaza kai sai ka zo ka samu ka ɗauki wani abu na dubu ɗaya shi shi kenan da zaka ce a ah, in ka ɗauka ka ai hukunci shi da ba wani suka ce shi kenan ka ɗauki kuɗinka ma'ana wannan babu shi daban ba shi muke magana ba magana da muke yanzu da aka zo aka ko ba ya ɗauki nashi kai ne ka zo a ƙarshe eh sai ka zo ka sami abin da ya so a wurinka ka zo ka same shi gundarinsa babu abin da ya taba shi watakila ya ɗebo ya so buhunan shinkafa uku a wurinka sai ka zo ka samu waɗannan buhunan shinkafa ko buɗe su biyu ba eh waɗannan buhunan shinkafan ko kuɗin wani bai karɓa ba a kansu shi na rasu ya ce man adraka malahu duk wanda ya riski dukiyarsa bi ainihi ita wani dukiyar gundarinta asalinta a wurin inda rajulin a wurin mutumin da au insanin ko mutum aflasa da an riga an yi san kayansa ba wai na wawa ba fahuwa a haƙu bihi min ghairihi to shi wannan mutumin shi ya fi cancantar kowa wannan dukiyar tasa akan wani ma'ana da ka zo ka samu buhunan shinkafa ka biyu kai ka fi cancantar ka ɗauka ba za a ci to ai ka zo daga baya ba ai alhaji wani ya riga ya danke su ina ba ta mafahimci saƙon hadisi din ba za a ce ai kai yanzu ka zo ba tunda dai dukiyar ka ce ka zo ka same ta yadda ya so ta a wurinka to kai ne mafi cancantar da ita buhun shinkafa nawa muka ce uku amma da ka zo ka samu ya sayar da ita kun gane wannan ya karbi kudin a to shikenan kuma ta fita daga yanzu hukuncin ya faɗi ko kuma ka zo ka samu ya buɗe ta bayan ya so ta buhu buhu a wurinka ka zo ka samu ya buɗe ya auna ma wancan mudu biyar ya auna ma wancan mudu biyu eh an samu mudu nawa kenan bakwai wanda ya zo ya ɗauki tumbin ya riƙe yanzu shine a haku bihi ba kai ba tunda kai yanzu baka same ta bi ainiha ba ina fata mun gane waɗannan hukunce-hukuncen da ke ciki sabili da haka za mu fahimci cewar idan mutane sun taru sun Allah ta'ala ya cire bashi daga wuyayen al'ummar musulmi Allah ta'ala ya tsare mu idan mutum ya zai samu irin wannan ya samu dukiyar shi a yadda take to shi kenan wannan shine a haƙƙo bihi ko da abin ya kai ga sarkin kasuwa ko da abin ya kai ga caji ofis ko da abin ya kai kaza shi yanzu kes ɗin shi daban ne saboda me saboda dukiyar shi ga ta nan yadda take ba a taɓa ba eh saɓanin wanda ya bashi buhun shinkafa yau wata biyu da suka wuce kaga an riga an sai da ita an biya wani bashi da kuɗin Allah ta'ala ya sauke eh ya ce idan mutum ya ɗauki kayan da ya fi karɓin kuɗin da yake bi ba shi ba na ce ba wannan babin za mu shiga ba kun lura ko tunda da ya daman babi biyu ne yanzu muna babin kai ka samu kayanka a yadda yake shikenan amma da mu shiga babin iflas ne sosai to haza yanzu ka samu kayanka kana bin shi dubu goma sai ka zo ka ɗauki abun dubu goma sha biyar kaga wannan babu tantama a za dole mana za ka dawo to yanzu ana magana akan wanda yake bin dubu goma ne ya samu kayan dubu biyar shi ya ɗauka shi ke na ɗauki dubu goma shi ko kuwa mutane ne suka sai gida sunawa eh su biyu sun sai gida ƙofar gidan kuma nau ce ɗaya ce mana kaga da an saya sai a yi mai kenan araba kafin araba sai mutum na biyu ya ce ya je ya samu wani ya ce ya sai mai da nashi kasan kun yi shiru kun gane matsalar ko kun gane kes din kun tara kuɗi da kai da mutum na ɗaya da mutum na biyu sun haɗa kuɗi sun sai gida kafin su raba kafin su wani sai ɗaya daga cikinsu ya ga ya fasa sai ya je ya samu wani mutum na uku sai ce ya ba shi kuɗin shi kawai je ya zauni wancan rabin gidan nasu da kai da kuka tara kuɗi da shi kuka saya mai hukuncinka kana da maka ce ka baka yadda ba ko baka da wannan damar قال رحمه الله وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جعل وفي وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وعن جابر بن عبد الله أنكر بنا حديثي لك جابر بن عبد الله radiyallahu anhuma Allah ta'ala ya kara masa yadda qal ya ce ja'ala ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya sanya ma'ana ya sanya mai hukunci kenan wa fi lafzin a wani labarin ba cewa i ja'ala ba cewa i qada dan Allah ku dinga bin ku dinga lura da diddigin abin da ake faɗa eh kullum wannan zai nuna mana in za ka yi kocin ɗin maganar mutum a kan abin da mutum ya faɗa to nan babu fahimtar ka a ciki za ka ce ya ce kaza ba za ka yi sharhi ba ba za ka ce ina ganin abu kaza yake nufi a'a ai dole yanzu ka kawo mana nasu abin da ya faɗa sai ka yi sharhi wataƙila abin da ka fahimta ba shi ni na fahimta ba eh amma mutum ya ji magana ta minti ɗaya sai ka ji a gari ya yi minti goma ina ba da ita ai na ji wani ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza da abin da wani ya faɗa da abin da kai ka ƙara a sharhi da komai da komai duk sai ka ce amma ka dubi inda malaman nan suke bin ƙwaƙwafin lafazin da aka yi amfani da su shin wani lafazi an kama ko dai wannan ko wannan saboda haka tunda yana shakku akan lafaza biyu sai ya sai ya kawo su duka ma'aiki Allah tsira da minci Allah su tabbata a gare shi yayin hukunci bi shufa'a akan abin da ake kira a shufa'a idan aka ce a shufa'atu shine abin nan duddi ne na alwitru don aka ce shi shine abin da yake daya a shufa'a daga shafa'u yake abin da yake biyu da wannan da wannan aka haɗu sai suka zama shafa'i ai ga shafa'i ka hada da raka'a ɗaya da raka ta biyu sai zama shafa'i ka gane ko da ka kammala sai ke sallama da ka miki sai kawo wutiri raka'a ɗaya eh sai zama wutiri ko kuma raka'a uku duka ta yadda an raba su ba za su rabu ba sai an yi ta eh ko ya su sulaja ko za a raba uku abin nan yawa sai an yi ta sai yi yawa ko kuma biyar kaga wannan wutiri kenan to idan aka ce shufa'a shine don mu shai ila shai hada wannan da wannan saboda me saboda kai yanzu ka kawo mana kana da kasanka ni ma kuma na kawo ina da kaso yanzu an samu bangare nawa kenan biyu an samu a ashufa kenan kun gano wannan da kyau ko wani shine farko farko abin da yan kai suke karantawa aji uku babu shufa'a da rahanu da waye da waye da waye da waye a cikin hashiyatul adawiya Allah sallallahu ya yi magana akan shufa'a yanzu kaga mun gane abin da yasa aka kira ta shufa'a saboda akwai bangare kaso na bangare guda da kuma kaso na bangare guda an samu bangare nawa kenan guda biyu kenan yanzu shubu'a tana dangantuwa ne ga al'amuran mutane nawa biyu ba ga al'amarin mutum ɗaya ba fi kulli malin cikin duk abin da yake na dukiya lam yi kusam da ba a raba ba fa'iza waƙatul hududu idan aka raba aka shata iyaka wasu rifatu turku aka kyakketa aka fitar da hanyoyi fala shuf'a to anan kuma babu wani hukunci shuf'a kenan a lokacin misalin da muka bayar ɗazu kuka sai gida kuku biyu yanzu akwai kasanka akwai kasan shi an sami mai kenan shufa'a kenan sai ya zama na ɗaya daga cikinsu ya je ya sayar da kasan shi ga wani eh mutum na nauke kenan mutum na uku ya je ya sayar da kasan shi gare shi to wannan bai halatta ba kun gane ko bai halatta ba mutum na biyu da aka hada kudi aka saya tare da shi yana da haƙƙi zai ce yana bin bahasi yana bin haƙƙi shi ya fi cancantar a sayarwa eh kun gane ko shi ya fi cancantar a sayarwa ka ya halatta ya bi mataki a hukumance da za a tabbatar mai da haƙƙinsa a wannan lokaci a lokacin da ba a raba ba ana bata mun gane mun gane wannan a lokacin da ba a raba ba tun da yanzu kun sai gida ne inda a ce da kuka sai gidan an zo an raba to kai ka sa kofar gidanka ta haka ni kuma an sanawa ta haka haka yanzu na farko an raba kuma an shata iyaka shi sa ya ce fa'iza waƙatul hudud idan aka shata iyaka wasu rifati tsoro aka fitar da hanyoyi kai ga hanyar naka ni kuma ga hanya hanyata to fala shufa'a yanzu babu wani haƙƙi na shufa'a da zaka ji ka saboda ka dan ka je ka samu wani ka sayar mishi ba zan zo in ce na shigar da ƙara ina neman haƙƙi na ba eh kun gane wannan da kyau ko sai dai duk da cewa akwai haƙƙi na makwabtaka yawwa akwai haƙƙi na makwabtaka da za ka iya to shin shufa'a makwabci yana da ita ko ba shi da ita kun gane jumlar ma'ana yanzu kana da gidanka da iyakai da katangar gidanka da komai da komai da ƙofar shiga gidanka makwabcinka ma yana da wannan kawai sai ka ji makwabcinka ya sayar da gidan shi ba tare da ya maka magana ko za ka saya ba kana da damar ka ce za ka shigar da ƙara ake kafa kowa cintar wannan gidan saboda me saboda hanyoyi ta sha bamban iyakoki sun sha bamban ina fata muna muna fahimtar waɗannan al'amurra ɗin eh yawwa ɗaya kenan ina zuwa jumla farko fi kulli malim lam kusan cikin dukkan dukiyar da ba a raba ba idan mutum biyu suka sai mashin ba eh idan mutum biyu suka sai mashin kun tara kuɗi da kai da shi kun sai mashin kun ka gano wannan da kyau ko can sai ce kai ni fa ka san nan nawa fa na saiwa da wani sheya ta da ke cikin mashin din nan na sai ma da wani so yanzu da shi za ku dinga tattaunawa kana da maka ce baka yadda ba eh wannan gabar hadisi ta farko tana nuna maka damar kana da maka nemi haƙinka to amma gaba ta biyu sai ta nuna mana abin ga ba ga komai da komai ba bane dan ce fi kulli malim lam kusam duk duke da ba a raba ba kawo ko mashin ba a raba ba mota ba a raba ba to amma gaba ta biyu fa'iza waqatul hudud idan aka sami iyakoki aka fitar da su wa turuq aka fitar da hanyoyi fala shuf'a sai nuna mana abin yana ta'allaka ne da al'iqarat abin da ya shafi gidaje ba abin da ya shafi mankulat irin mota da mashin ba tunda mashin akwai hanya eh mashin akwai da za a ce ga iya naka kwana ga iya naka daga siddi ko daga tanki ana fata mun gane wannan da kyau jumla ta farko za ta iya nuna cewar akan dukkan komai da komai to amma jumla ta biyu sai ta nuna mana abin yana ta'allaka ne ga abin da ya shafi al ba al ba duk da suna ganin yana shiga har al in ce almanqulat su ne abubuwan da za a iya ɗauka kamar mota kamar mashin kamar keke da sauransu in ce alƙara su ne abin da shafi gidaje da sauransu kun ga waɗannan wasu hukuku ne da suke wakana a tsakanin al'umma kuma wanda ke nuna mana tsari na musulunci gamamman tsari ne ko da ko ina akwai ta cewar musulunci rikice-rikicen filaye rikice-rikicen gidaje rikice-rikicen bashi da waye da waye bayanin su yana nan filla-filla a kundin tsari na musulunci eh nam dole ne sai mishi dole ne mana tunda yana da damar ya daga ya daga ƙara anan salama ya yi hukunci a kan wannan ya tayar da haka a wani lokaci a lokacin da ba a raba ba yana dunkule to shi ya fi kowa damar to a ina yake da dama idan ya ji kuna tattaunawa za ka tsayawa da wani yana ji bai magana ba mai ce kai mai kuke magana a kai kun gane maganar yana ji bai magana ba to wasu ka ce wannan damar shi ce ta fara sarewa ina fatan kun fahimci jumlar damar shi ce ya batta ta wuce to amma idan da kuka raba an raba yanzu abin wai an raba an sai gidan da kuka siya ku biyu shi gina sai ka ce ka tafi Legas kana da wani assignment kana da wani aiki ka tafi Legas yanzu ka ga yanzu ka tafi Legas a matsayin ba a raba ba kun gane wannan da ke ko ba ka dawo ba sai bayan sati ɗaya sati biyu ka dawo ka zo ka samu ai ranar da ka tafi ranar ya sayar da shi za ka ɗaga kayanka kana da haƙƙi kana da haƙƙi kun gane jimlar ko to amma inda a ce a gabanka ake maganar kana da abin nan ake maganar waɗannan jumloli zai iya cewa ko da ka kai shi gaban kuliya ban ta sabo zai ce to ya alga mata mala a gaban shi ake tattauna maganan nan bai ce komai ba ko kuma lauya mai kare shi ka gane ko lauya mai kare shi ya ce to ai ya yadda da hukuncin ai to amma ai a gaban shi ake cinikin a gaban shi ake kaza yana damar har ya bata ya ga ta wuce ina fatan ka fahimci yanzu mun yi magana a kan shufa'a kenan ko takaitaccen magan hadisai ɗaya ɗaya malam ya ka kawo so kusan dai matashi ya ce da izinin Allah ta'ala a darussa da za su dinga wakana za mu dinga samun ƙarin bayani a kai kasancewar kusan wannan shine matashi ya farko yasa ba za mu shiga sosai da sosai cikin tafasil na matsayin ɗin ba yanzu za mu shiga matsalar da ake kira alhubus ko alwakfu alhubusu shine mutum ya dakatar da tasarrufinsa akan wani abin da yake mallaka shi ne ya dakatar da shi ya miƙa shi ga Allah maɗaukakin sarki kaɗai eh kun gane maganar kun sake maimaita hubusi shine wani abu ne da kake mallaka wannan abin da kake mallaka tunda kai kake mallaka shi ashe kana da tasarrufi a ciki kana da damar ka sayar kana da damar ka yi kyauta eh yawwa to wannan abin da kake mallaka sai ka dakatar ka tsayar da tasarrufinka a cikinsa saboda mai ka tsayar da tasarrufinka saboda ka miƙa shi ga Allah maɗaukin sarki ne sai ya zama wannan abin yanzu baya hannunka eh kuma ka miƙa shi ne dimin da'imin dindindin a ne yana da kyau mu fahimci bambancin wannan da hukunce-hukuncensa da bambancin sadaka da hukunce-hukuncenta da bambancin kyauta da hukunce-hukuncenta an abdullahi bin umara radiyallahu anhuma an karba wani hadisin daga abdullahi dan umar allah ta'ala ya kara musu yarda qal abdullahi dan umar ya ce asaba umaru aradan bi khaybar فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير غير متمول فيه وفي لفظ غير متأثر أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما an karɓo wani hadisi daga abdullahi da umar allah ta'ala ya ƙara musu yarda qal abdullahi da umar ya ce asaba umaru ardan bi khaybar umar ɗan khattab ya samu wata gona a khaybara khaybar ba ta da nisa da madina ba ta wuce kusan kilomita 160 ba haka kun gane ko ya samu ƙasa ya samu gona a can ƙasar khaibar ya siya kenan sallallahu alaihi صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها sai ya zo ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman umarnin manzan Allah sallama yana neman shawararsa ya rasu lalla me zan yi da ita la ilaha illallah ku duba ku ga yadda ake neman shawarar mutan da suka san abin da suke mallaka shi ce ya saya ya ce ya yake so ya yi da ita faqal sai ya ce ya rasu lalla. ya ma'aikin Allah inni asabtu ardun bi khaybara ni na samu gona a kasar khaybar a khaybara lam usib malan qattu huwa anfusu indimin ban taba samun wata dukiya wacce take ita na fi so kamar wannan gonar ba kuna jina ka san akwai abin da yake shi ka fi so ko cikin sutura ko cikin ka ko cikin kaza ko cikin kaza famata ta amurini bi ya ma'aikin Allah me za ka umarce ni in yi da shi ina ba ta muna bibitar lamarin ƙal sai ma'aikin Allah ya ce in shi ita in ka ga dama habasta aslaha sai ka ɗauke ta baki ɗayanta ka bayar da ita hubusi tushenta ita karankanta gonar asalin gonar sai ka ɗauka ka bayar da shi hubusi ma'ana hubusi shine ka bayar da shi fi sabilillahi waqfan dan ana kiran shi alhubusu ana kiran shi alwaqfu in an ce alwaqfu ka dakatar da dukkan tasarruf motsinka akan shi in aka ce hubusi ka katange shi ka mai da wannan abin ga Allah maɗaukin sarki shi shi kadai eh wata tasaddaqta biya ka bayar da ita a matsayin sadaka qal sai abdullahi dan umar yace fa tasaddaqa biha umaru sai umar dan khattab ya bayar da ita sadaka da sharuda wa ya sa sharaɗin eh shi da ya bayar da ita sadaka shi ya sa sharaɗin a ghayar annahu la yubawu asluha a a abin nan sharaɗin ita hubusin kenan ba sharaɗin wanda ya bayar ba sharaɗin hubusin la yubawu asluha ba a sayar da ita ɗaya kenan mu ji daga cikin hukunce-hukuncen hubusi ko daga cikin hukunce-hukuncen wakafi kun gane ko mutum ne ya yi gida ya ɗauki gidan fi sabilillah ya ce gashi nan ya bayar da shi wakfan ko ya bayar da shi hubusan ya bayar da shi hubusi ko ya bayar da shi wakafi duk lafusan ɗaya ne to wannan gida da ya bayar layu ba wa asuluha ba a sayar da shi kun yi shiru ba za ku ce to yanzu tun da dai wannan gida ya za a da shi sai a sayar da shi a wakafi ba a sayar da shi wala yuraf ba a cin shi gado ba a cin gado wala yuhab ba a bayar da shi kyauta ana fata mun gane wannan da kyau a wannan lokaci idan aka bayar in an karba kenan wani shuru in ya danka muku takaddun gidan ko kuma ya yi waɗansu al'amuran da suke nuna cewar ya bayar da shi ya gina masallaci baki ɗaya da ya gina masallaci baki da ya gina masallaci ya buɗe kuma ake shiga ake sallah bai ce ufan ba ya nuna kenan yanzu masallacin ya fita daga hannunsa dindindin kun gano wannan ya yi gida mun da ji na umar ita ce dukiyar da ya fi kowace su kenan in za ka bayar da hubusi in za ka bayar da sadaka in za ka bayar da wakafi ka yi da abin da yake shi ka fi so don shi ya fi cikin lada da Allah ta'ala ce lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku taba samun albirru ba aljanna sai kun ciyar da abin da kuke so hatta ku har sai kun ciyar mimma tuhibbun daga cikin abin da kuke so sai kun ɗauka daga cikin abin da kuke so kun bayar eh to sannan mutum amma mutum ne riga ce zai bayar sadaka sai da ta gama lalacewa ya ce kai wallahi ne ma dai ka ganta ne yanzu in na shiga dinnan in na fita da ita dinnan kunya nake ji ko kuma ya sa iyalihi suka ce ba zai fita da wannan ba haba abu duk ta fara dariya daga baya sai tuto kenan yanzu zai bayar da ita sadaka kun gano wannan da ke ku kaga wannan bai bayar daga cikin mimma yuhibbun ba to yanzu mu koma kan wakafi la yubawu asluha ba a sayarwa na misalin da na wayar mutum ya yi sabon gida yanzu kun yi shiru da gidan da yake ciki abin nan sungul sungul yayi ko kuma ciki da falo ciki da falo yayi ciki da falo ciki da falo iya adadin abin da yi wani yayi guda goma wani yayi guda biyar wani yayi guda kaza to amma yanzu yayi sabon gida kuma kun gane wannan da kyau da ya kammala sabon gidan sai me kenan sai tarewa yayi sabon gida bangaren dawisu daban bangaren motoci fakin motoci daban bangaren kaza daban bangaren kaza daban ya yi sabon gida zai je tare to yanzu wannan gidan ya zai da shi da ya zo sai ya sa aka yi mai rangade dan fenti ciki da waje duk inda ya fashe inda ya kaza duk ya sa aka gyare shi aka yi mai fenti baki ɗaya duk inda yake da duk wani kwarmi komai da komai aka cike shi shi ira kenan tsohon gidan da ya tashi yasa aka cike inda za a gyara duk aka mai gyara aka mai fenti baki ɗayan shi sai ya shi ya ce ga shi wakfan ya bai da shi wakafi eh? waɗannan al'amuran sun shahara sosai da sosai lokacin sahabbai ana yayi ya yi sahabbai sun yi tabi'ai sun yi abu ne da ya riga ya shahara sosai da sosai kuma irin waɗannan abubuwan suna buƙatar a rayar da su kun gane wannan da kyau ko kun gane julata a rayar da irin waɗannan al'amurra ɗin akwai wata makaranta da ake ban labari a suleja mai makarantar da za ta rasu sai ta ɗauki makaranta guda ta miƙa ita ce gashi wannan makarantar ta ta bayar da su ta bayar da ita a ma ƙungiya daga cikin ƙungiyoyin addinin musulunci ka gane wannan da kyau kaga wannan zai zama wasiya inda za mu zo mu karanta tunda ta ce in ta mutu a bayar a ya zama wasiya kenan eh ka san wurin kenan ya ce a unguwa mai tsada sosai na ce ya san wurin kenan don na shiga makarantar ina fata mun gane waɗannan to irin waɗannan abubuwan wakafi gina masallaci kullum tunaninmu ya daɗa faɗaɗa yanzu nan gona ce gona ce fa ka gama masallaci ba ne eh kun yi shiru kaga ba makaranta ba ce wanda yake hankulan mu sun fi karkata irin waɗannan wuraren makaranta da gida Allah ta'ala ya saka makaranta da masallaci Allah ya saka da alkhairi kullum muna da faɗa ba roƙo ake yi ba ana karantar da mutum yadda zai gyara duniyar shi ne da lafiyarsa kun gano wannan da ke ko ba roƙon mutum ake in yi kaza yayi kaza ba a'a wannan ana faɗa mai hakikanin abin da zai rabautu da shi ne duniya da lahira to kaga sayyidina umar fa nan gona ce kenan ashe ana yi wakafi da me da gona ana yi da me gida ka gane wannan da ke ko ana yi da me ku ci gaba mashin mota ya ce wannan mashin din nashi ya bayar da shi wakafi ga kwamitin da'awa ya bayar da shi wakafi ga kwamitin da'awa eh salari albashi kenan ko da kuɗi da abinci na kuma ganganin malami a kansu ana yi da su ko ba yi da su ka lura da jumlar ko domin ga an ka lura abu ne mai yankewa salari abu ne mai yankewa wannan kuma har abadin abad ina fata mun gane waɗannan al'amurra ɗin idan aka ce an ba wannan gida abin nan ya ɗauki gida ko ya ɗauki makaranta ko ya ɗauki fili ko ya ɗauki gona ya ce gata na ya bayar da ita waƙafi ku lura da jumlar waƙafi saboda ka in za a rubuta ana buƙatar abubuwa guda biyu da yawa in za a rubuta mukan ce a samu lauya a rubuta lauya ya rubuta domin shi ya san yaren shari'a eh wani lokacin akan ce ya rubuta kuma bai san yaren shari'a ba don watakila kawai ana ce da shi lauya ne bai yi zurfi a kan shari'ar musulunci ba saboda aka bai san bambancin hubusi da kyauta ba kun fahimci jumlar eh wanda yake kyauta ana sayarwa amma wakafi ba a sayarwa kenan za a samu wanda ya san yaren musulunci yaren wakafi ya rubuta ni alhaji wani bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin bayan haka ni alhaji wani ya rubuta cikakken sunahi da cikakken adireshin ɗinsa ya bayar da gidansa na bayar da na ko mashin ɗina ko motota mai lamba kaza mai kaza mai kaza mai kaza ko gidana na wuri kaza na kaza na kaza mai kaza mai kaza na bayar da shi waƙafi fi sabilillahi kun bai ci jumlar na bayar da shi waƙafi da lafazin waƙafi ya fito a ciki ko kuma lafazin hubusi ya fito a ciki na bayar da shi fi sabilillahi ga waɗannan ga ma'ana kai ka bayar kuma ga yadda kake so a yi da shi kun gane jumlar ko saboda me dan ya ce mana fata sadaka umaru filfukara sai sai na umar ya ba da wannan gonar hubusi wakafi gawa alfukara fakirai kaga an fitar da wa aghniya wa fil qurba da dangin shi na kusa shi Umar din wa fil riqab da waɗanda yake bayi ne ake nema a yantar da su wa fi sabilillah da waɗanda suke jihadi domin ɗauka addinin Allah wa sabil da wanda yake matafiyi ne guzurin shi yanki wa daif da mutumin da ya zo a matsayin baƙo no kenan biyar dai waɗannan su sayi na umar ya sanya gonar shi ta zama wakafi gare su mana su za su amfani da ita kuna ji sai ce la ha alaman waliha babu laifi ga wanda yake kula da gonar an yi akula min habil ma'aruf ya ci abin da ke cikin gonar ta hanyar da take ba almubazzaranci a ciki hanya da take ingantacciya au yut'ima sadiqan ko ya ciyar da wani abokinsa ghaira mutamawwilin fi ba wai wanda zai ɗauki arzikin gonar ya zama shine tushen arzikinsa ba eh wa fi labzin a wani labzin ghaira muta'assilin ba dai wanda zai ɗauki dukiyar gonar ta zama ita ce dukiyar shi ba tunda an ka ba da wakafi ana buƙatar kulawa waɗanda za su dinga kulawa da shi kenan yanzu za ka ba da wakafi yana da kyau ka irin wannan tsarin kamar yadda maka ambata bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim bayan haka bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyil karim ga bismillah ga godiya ga Allah madaukakin sarki ga salati ga manzon Allah sallallahu ta'ala wa sallama sai ka ce bayan haka ni alhaji wani wani wani wani na bayar da gidana da ke wuri kaza da cikakken sa waƙafi ko hubusi ga domin a dinga karantar da mutane alƙur'ani zalla a ciki kenan waɗanda za su yi amfani da wannan su ne waɗanda suke karanta ƙur'ani ta ɓangaren karantawa laushi ko ɓangaren haddacewa so in za a buɗe tafisul ƙur'ani can za a buɗe kenan kun gane wannan ko ɗaya kenan ko kuma na bayar da wannan wakafi domin a dinga saukar baƙi in an yi baƙin malamai ko baƙin ɗalibai kun yi shiru ko ya ba da wannan gida nashi a matsayin dukkan ɗaliban da suka shigo garin mina yin karatu kaga banda ɗaliban da ke cikin mina kenan eh yauwa ya ce ya bayar da shi ga dukkan ɗalibai da suka shigo mina karatu su yi karatunsu su zauna a ciki kenan yanzu idan ɗalibi ya zo akwai safai ɗaki a ciki yana da dama i applying kun yi shiru yana da mai applying har layi ya zo gare shi idan ya kammala karatunsa shi kenan ya kammala ina fata mun fahimci wannan da kyau wuraren da aka ci gaba haka ake yi sai zama na ɗalibai sun zo gari suna da wurin sauka malamai sun zo gari suna da wurin sauka amma abin ban ce sai a ce an yi bakin malamai amma babu inda za a saukar da su sai da a je funduk a ce a ce a je hotel a sauke su a ji ina ne nan za a je a sauke su kun yi shiru irin na najeriya haka billah amma da akwai irin waɗannan gidaje na wakafi an sauke shi don baƙin malamai kana da dama farka yi bayanin abin da za a yi da shi ka ba da wannan wakafi naka domin a dinga haddatar da ɗalibai matani na ilimi ɗaya ko kuma ka bayar da wannan gida naka domin a dinga haddatar da ɗalibai ƙur'ani da hadisi wannan fa kadai za a yi ina fatan mun fahimci wannan dan abin da ka lissafa din nan muddin bai saba ma Allah ba bai saba manzo Allah ba shi za a yi shi za ko na ce nake cewa a bambance yarurrukan da za a dinga amfani ka ce ka bayar da shi kyauta ko ka ce ka abin nan ka ce ka bayar da shi wakafi ka bayar da shi hubusi akan a dinga yin abu kaza da shi kamar yadda Umar ya faɗa a yi a saukar da kaza da kaza da kaza a ciki duk yayi ina fata mun fahimci wannan dai kuma wannan abubuwan za su taimaka wa musulunci sosai da sosai shi yasa kake ganin akwai ma'aikatu masu kula da irin waɗannan al'amura ɗin gida ne na wakafi za a bar shi wani labirarin shi ne ya bayar wakafi wani tafkekiyar gonar shi ce ya bayar da ita wakafi ba ma gani wani lokacin za a yi qur'ani a rubuta waƙafin lillah waƙafi ne to ba a sayarwa ba mun karanta ba ba a sayarwa ka ga qur'ani a rubuta waƙafi ko ka ga littafi eh a ca'i ba a Najeriya ba doka ce eh na fahimci magana ka maganar cewa sai dai mun shigo Najeriya ba nan yi shigo Najeriya kan sai da shi ake kun gane ko to kai a matsayinka da kasan wakafi kun yi shiru a matsayinka da kasan hukuncin wakafi ka je saudiya kun gane ko a masallacin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama akwai bangaren da ake bayar da alkur'ani mai girma katon ba kwaya ɗaya ba katon guda za ka samu zan kwafi goma sha biyu a ciki an rubuta waƙafun lillah wannan wakafi ne kenan yadda aka baka ba su ya kai ba hakan nan duk inda zaka je ka rabar zaka je ka bar shi ma masu ya kai ba Allah ta'ala ya ji Allah salisu wanda ya gina masallacin nan shine irin wannan kofin ya kawo gashi na a masallaci an rubuta wakafi kun gane ko haka za ga masu kuɗi sun sa a buga musu littafi ko a buga musu littafi in an ce littafi ko ka ce a buga ma littafin arba'una hadis iya abin da zaka iya ɗauka ko a buga ma bukhari a jiki an rubuta waqafun lillah wannan waqafi ne ka lura da wannan saboda haka a matsayinka na mai sayar da littafi sai mutum ya kawo maka waɗannan littafan ka saya sai ka ce an rubuta waqafi ba a sayar da wannan saboda ka ba zan saya ba kun yi shiru eh ya je wancan shagon dama kungiyar yan littafai ne sun san su kungiyar su duk littafin da aka rubuta wakafi ba za su saya ba domin kayyade shi annabi sallallahu ya ce ba wa asluhu ba a sayar da shi kun gano wannan da kyau ko saboda haka wannan su ne al'amura ɗin kuma gaskiya ana buƙatar a wayar da kan mutane akan waɗannan a wayar da kawunan su alhamdulillah masallaci yana daɗa ginuwa abin da muke bukata kawai shine a wuraren da ake bukatar masallacin sai a dinga lura ina ake bukata ba kawai dan tazara zuwa nan ya mana nisa shikenan a yi masallaci a ina ne ake da bukatar shi a gina hakan nan ma makaranta ina ne take da bukatar makaranta ba kawai za ka gina makaranta ba ina ne ake da bukata wani lokacin sai ga nan makaranta nan makaranta nan masallaci nan masallaci to amma ina ne ake da bukatar su tsaraka ba za ka ce yanzu masallatai sun wadatu al'ummar musulmi ba a'a ba kuma za ka ce makarantu sun wadata ba amma alhamdulillah akwai su kun gano wannan da kyau wannan kenan to amma ga abin da muka dada fara dawa gidaje mashina motoci ya sai mota ne ya ba da ita hubusi ya bai da ita wakafi domin da'awa ya gidan shi ya gina gida wuri kaza ya bayar da shi fi sabilillah akwai wani gida da na gani a sokoto tafkekin gida ne hawa biyu ne a cikin garin sokoto mai gidan ya yi sabon gida ya tashi daga nan kar ka ga gidan kai ka ce shine sabon gidan da ya tare haka ya danka shi ya bayar da shi wurin shine markazin sahaba duk ranar abin da ranar juma'a ana karanta da sunanu abi dauda a wurin kusan dai shine ofis na da'awa da aka bari ku lura kamar sakatariya kenan akwai ofis ɗin kaza akwai tafkeken labirari tafkeken labirari da ke ciki wanda ke ba wai ɗalibai da ke nan ba ɗalibai da ke wasu wurare daga so wani ma daga jami'a yake zuwa amma littafai ne da ke wurin littafai ne masu ƙwarin gaske na harkokin addinin musulunci kun gane ko to ina ga wannan mutum ya yi irin wannan gidan ya gina falo ɗin kamar da ka sani ba ana gina falo ba wanda yake ana shiga wannan falon ya zama shine library ya je so littafai na iya abin da Allah ya hore mishi ya mai da shi ya zama sakatariya ta da'awa a saman shi can da suka yi saman ya ka bari kuma na ake saukar baki wuri ne na alfarma sosai da sosai za ga akwai ofis kaza akwai wurin da aka ware kaza akwai wurin da aka ware kaza wuri ne masu abin nan to mai irin waɗannan abubuwan suna da buƙatar a wayar da kan mutane su san hukunce hukuncen da ke ciki ina fata mun gane irin waɗannan hubusi da waƙafi da kaza da kaza da kaza da kaza al'amura ne da musulunci yake buƙatar su ku lura ba mutum guda ba irin waɗannan abubuwan idan aka faɗa kullum waɗansu da magana take shiga su a baibai sai su ji kamar wai kana roƙo ne kun gane ko ko kuma mai magana ya taimaka sai ga kamar kan kai zai taimakawa kai da kake cewa da shi gyara kayanka Allah Ta ya sauke Umar na Khattab ya ce la alaman waliha babu laifi ga wanda yake kula an yi akula min bil ma'ruf kaga ta sharaɗi ne ya ci abin da ke cikin wannan gonar tun da ma kikiyar gona ce mun kan riga kun san mun faɗi wannan gonar gonaki ne na dabino gonaki ne na kaza na kaza na kaza na kaza sai ce ya bayyana da duk ga waɗannan su dinga amfanuwa da ita kun fahimci wannan da ke ko shi sa malamai suka ce ya halatta ka bada waƙafi ko hubusi ga abin al'urut abin da yake haja ba shi ne na sha maimaitawa abin nan littafi ne wane ne wane ne littafi ne suka rubuta waƙafun waƙafi ne to tun da waƙafi ne kuma ba a sayar da shi kai da kaga an rubuta waƙafi ne ba a sayar da shi masallaci ya gina ba a sayarwa to ana canzawa kun gane ba a sayarwa eh ba a sayarwa yanzu mutum ya gina masallaci da fanka da ac da komai da komai sai goce a ah, kai wannan agogon yana da kaza bari ku sayar da shi eh wani shiru ya ce a kala kuɗi a so wani kaga wannan yi istibdal kenan musanya shi da wani wasu malaman suka ce ya halatta wannan wasu suka ce bai halatta ba kenan yanzu mutum ne ya gina masallaci da ya gina masallaci sai kuka zo za ku za ku canza shi ko ya gina makaranta ya bayar da ita wakafi masallaci ya bayar da shi wakafi kuka zo daga baya kuma kuna so ku canza saboda an samu ci gaba za a ƙara rufin gini kaga tunda za a ƙara rufi za a ɗaya kwanan da ke sama kenan to kenan yanzu in kun ɗaya kwanan za ku ce duk mai bukata ya ɗauka eh kun lura ba za a ce ba saboda mai wala yuha ba a bayar da shi kyauta mun karanta ba a bayar da shi kyauta kun bayyanci wannan da kyau kenan yanzu yadda za a yi tun wurin cire kusar sai a ba a hankali a ba a hankali in aka cire sai a tara shi ga waɗanda suka ce ya halatta a istibdal sai a sayar da wannan ɗin kun yi shiru in aka sayar da wannan kwanan sai a cika kuɗi a sau wani kwana so kun ga dai har yanzu shi wanda ya bayar da wakafin har yanzu kwana shi yana nan ko bayana yana nan Eh? eh ko wani abu eh. in ya ba da wakafin kwano ne to haka za ku kokari ku so abin da yake kwano in kuma masallacin ne gaba daya ya gina kun gane ko sai kuka ciri wani abu daga ciki to ba wai za a ce to waɗannan fankokin ai ai sun tsufa kun gano wannan da ke ko saboda haka kai alhaji wani ɗauki wannan kai wani ɗauki wannan ina fatan mun fahimci waɗannan al'amura ɗin a ɗan yi kasafi haka ƙwarƙwarin kasafi saboda yanzu an so sababbi za a sa ba za a yi haka ba ai waƙafi ya bayar kar ku manta fa duk wannan abin da ya baya fa lada ne mai gudana lada ne da yake gudana an ka cire shi daga masallaci ka kai shi waje ka tsaye mai da lada kenan yanzu ya za ka ji kai ka gina ka mutu wani iciri eh wannan bai ta ce sarakatun jariya sarakar da take gudana amma kin da tana gudana karka yadda ka katse ma wani saraka shi kamar yadda ba ka so kai ma ka gina ka tafi wani ya zo ya katse maka shi sai haka dole mu yi taka tsantsan sosai da sosai akan abubuwan da suka shafi makarantunmu abubuwan da suka shafi masallatanmu abubuwan da suka shafi na wakafi ina fata mun fahimci wannan da kyau ko mutum ne ya so tabarmi ya sa a masallaci da ya so tabarmi ya sa a masallaci sai wani kuma ya so carpet to yanzu ya za a yi yanzu za a ɗebi tabarmin ne a kai waje sun tsufa ko kuma a dan rarraba mu makwabta tun da yanzu an yi tais na farko dai shi mai da ya so abun da din shi da ya so kafe din in ya yadda aka yi haka shi ya cuci kanshi don wata rana ma in wani ya so wanda ya fi nahi tsada za a fitar da nashi a kawo wani kamar ka je neman aiki ne a ce to yanzu babu aiki sai dai a cirewa ne a sa ka in ka ce ka yadda to wata rana za a cire ka a sa wani kai shiru alaikusa eh? yake cewa to idan makar tabarmi ne kun san akwai masallacin da yake bukatar tabarmi sai aka kwashi aka kai can kun yi shiru shi kuma fa usman baka ci komai ba eh to kun ga wannan akwai dama dama ta ina dama daman idan bai kayyade shi ga wannan masallacin ba idan bai kayyade shi ga wannan masallacin ba amma idan ya kayyade shi ga wannan masallacin shikenan ina so mu fahimci cewar mai wakafi yana da tasiri akan kayan shi sosai da sosai kuma dole a dinga kula da shi sannan kuma waɗanda suke kulawa kamar da umar dan khattab ya faɗa in gona ce in abin nan ne babu laifi ya yi kaza ya yi kaza so akwai hukunce hukunce masu wakafi masu fa'ida sosai da sosai masu falala yana daga cikin falalar shi fa duk tsawon shekaru ko wannan wurin dimin da'imin ne fa sadaka ne fa ya bayar da shi wakfan laziman ya tabbatu har abada wannan abin da ya bayar don ba a sai da shi ya bayar da shi ya bayar da shi daga Allah madaukakin sarki su za ba a to ai yanzu ai kaga ba zakka ba ce ka gane ko tambaye shi waɗannan da sai na umar ya ce a ba za a rarraba ne ko kuwa a ai jinsi ne waɗannan ajilas ɗin za a ba waɗannan ɓangarorin za a bayar da su so idan fukara suka zo za a ba su idan ƙurba dangin shi na kusa suka zo za a ba su eh, amfanin gonar damun mana ai damun baka jira ce gona ce ta dabino ba da gona ce ta dabino gashi gashi da ana gyara ana kaza to yanzu idan dabinon yayi na waye ba dai na Umar ba ne. dan ya bayar da shi kuma ita ce gonar da ya fi kowa ita ce dukiyar da ya mallaka wacce ya fi so a cikin dukiyarsa eh a ta wuce kuma ta yi bai halatta ya ci wani abu ba a kan me zai ci a wannan an sai an yi dogon turanci kafin ya ce wani abu kuma zai ci wa fi sabilillah ɗalibai za su shiga ciki eh kun gane ko to kenan idan aka zo dabino din in ya nuna za a raba mu ɗalibai kenan kun yi shiru hukunce hukunci dai da izinin Allah ta'ala za su dinga zuwa hankali subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik